الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم وعلى رحمه لا يتنادى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi na na karatun mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatar da shi a cikin wannan masallaci na juma'a na tunawa da malam abubakar mahmud gumi rahmatullahi ta'ala alai masallacin da yake na unguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar kata jihar bauchi wannan shine majalisinmu na biyu kuma rana ta biyu a cikin wannan wata mai alfarma wata Ramadan na shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan maris watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin surat ibrahim alayhi salam biya mun yi karatu a cikin aya ta farko a sura mai albarka mun shiga aya ta biyu lokaci ya kare mana insha Allah ta'ala za mu dora daga yadda muka tsaya gabanin nan akwai yan takardu kamar haka mai wannan takarda ya rubuto a yana neman addu'a ne wajena da yan uwa musulmai akwai yan uwa wanda ya damu da wannan majalisi mai albarka da ake gudanar da tafsir na Ramadan a duk shekara da shi ake yi amma bana babu shi Allah ta'ala ya masa rasuwa da ke roƙon yan uwa a yi masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kasa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya ji ƙayinsa Allah ya haska kabarinsa Allah ya yalwata masa Allah maɗaukakin sarki ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi Allah ya sa ayyukansa na alheri su bi shi rakuransa da tuntuɗansa Allah ta'ala ya yafi masu gafarta masa idan ya bar iyalai da ahali a bayansa Allah ya kyautata rayuwarsu mu da muke raye Allah ya sa mu cika da imani sauran waɗanda muka sani ba mu tuna ba da waɗanda ba mu sani ba da Allah ya karɓi rayuwarsu kuma ahali ne na wannan majalisi Allah ya gafarta musu Allah ya kai su dukkan sauran yan uwa musu bi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya kai su wannan kuma yana cewa yana cikin wani hali na jarabawa sosai wanda hakan yasa yake neman addu'a wajena da wajen ku Allah madaukakin sarki ya yi maka Allah ya sauƙaƙe maka al'amuranka Allah madaukakin sarki ya sa ka ci wannan jarabawa da sa dukkan damuwa da ya tsora maka da zama alkhairi a gare ka da sauran musulmi baki daya sannan kuma ya ce ah, idan mutum yana cikin halin damuwa wani irin azkar zai yi to musulmi idan yana cikin damuwa ita wannan damuwa a ah, suna ce ta rayuwa babu wanda zai kasance yana rayuwa face yana samun kansa lokaci bayan lokaci a cikin damuwa daga rayuwar an gina ta ne akan farin ciki da bakin ciki samu da rashin kamar yadda ta kafa akan rayuwa da mutuwa daga ba a tabbata akan hali guda ɗaya. wannan wato al'ada ce ta rayuwar duniya daga damuwa da bakin ciki suna ta rayuwa idan Allah ya jarrabe ka da damuwa da bakin ciki kar ka ɗauka cewa wato kai Allah ya ware sai yake tura maka bakin ciki a'a damuwa da bakin ciki suna suka tara Na ka sani kowa da irin nasa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da damuwa da bakin ciki ya zo cikin sahihul bukhari hadithun abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga damuwa to sai ya ce la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbul arsh al-karim la ilaha illa Allah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsh al-azim ya ce haka manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa idan ya shiga damuwa. Sannan ya tabbata cewa annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi idan ya shiga damuwa, to yakan gaggauta zuwa sallah. Idan lokacin da kake cikin damuwa lokacin da a iya yin sallah, to ka ruga zuwa ga yin nafila. In Allah ya yarda za ta kafa da makara ta sauƙaƙe ma'ana Kwanan nan wata baiwa Allah ta kira ni tana kuka tana kuka shirɗe-shirɗe a waya ta kasa mun kwamfilin na abin da ke damar sai na ce mata baiwar Allah abin da nake so da ke yanzu da hansi ne ki je ki alwala ki walaha ki nafila a biyu bayan kin idar da sallah sai ki kira ni kuma haka aka yi ta idar sai ta kira ni ta washe ta samu sauki kuma har ta iya yi bayanin damoyin nata babu ko shakka sallah tana rage bakin ciki Allah maɗaukacin sarki yana cewa wasta'inu bi sabri was sala wa illa sannan annabi sallallahu alaihi yana yin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min jahdi bala wa daraki shaqa wa su'i qada wa ada wannan addu'a tana أتنا bakin ciki. Allahumma inni أعوذ بك من جهد البلاء يا الله ina neman tsarinka daga bala'i wanda yake rinjayar mutum wa darakin shaƙa kuma ina neman tsarinka daga riskar shakiyanci wato riskar masifa ko talauci ko kowane irin ko kowane irin ko irin tsiya ta duniya ko ta lahira ina neman tsarinka kada ka riske ni wa su'il qada ina neman tsarinka daga mummunan cikawa daga mummunan kammalawa mummunan karshe sawa'un ko karshen duniya gaba ɗaya ko karshen wani abu wani hali daga cikin halaye rayuwa wa shamatatil a'da kuma ya Allah ina neman tsarinka daga dariyar makiya daga dariyar makiya wannan ma yana fara batun ciki aka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min hamil al-hazan wa min al-bukhl wal jubn wa min al wal kasal wa min ghalabati ad dayni wa qahri ar-rijal duka wannan mutum idan yana ta'amuli da su lokaci bayan lokaci to zai samu sauki daga damuwa da bakin kuma ku sani cewa ita kanta damuwa ko shi kansa lamari na damuwa hali na damuwa da bakin ciki wanda ya yi nesa da ambaton Allah to abin ya fi tsananin a kan, amma wanda yake da kusaci da Allah yake yawan ambaton Allah yana da karancin samun damuwa da eh, sannan kuma damuwa da duniya da abin ta yana sababa bakin ciki yana sababa damuwa gwargwadon yadda kawofantar da duniya gwargwadon yadda za ka samu sauki na damuwa sai su sai kuwa domin wani cin kwallo kawai sai ana shiga to ka gani ka ga shi jawo kansa aiko shi dora kansa wanda bai damu da kwallo ba ina ruwan ko ba haka ba wani daren zaɓe ba zai yi barci ba yana razana wani kuma barci har da mai shayi saboda ba matsalar da bace ba ko a cikin karati shi ne cikin shi ce ya danganta da abin da ka sa a gaba yawa wani damuwarsa an tsoro kayan a mota tana hanya wani damuwarsa za a yi jarabawar promotion gobe wani damuwarsa gobe kowa da irin da gwargwadon yadda ka sa abin a ranka gwargwadon kuma ɗan tashin hankalinka kaga da duk ba ruwansa da waɗannan abubuwan to zai samu saukin damuwa ce eh. yana neman ƙarin bayani irin na shari'a wai idan mutum yana yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama zai yaye masa dukkan damuwarsa ko da bai roƙa ba Allah zai yaye masa dukkan damuwarsa ko da bai roƙa ba eh wannan haka ne wannan gaskiya ne wanda ya shagalta da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah zai biya masa bukatunsa da suke cikin ransa ko zai biya wa Allah wannan ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ni mai yawan yi maka salati amma yanzu ina son ka bani gwargwadon gwargwadon nawa gwargwadon lokaci da kake da zan cire maka na ka a lokaci na da nake zama don yin addu'a in cire ɗaya bisa hudu don yin ka? sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in eh, in ka ga haka amma da za ka ƙara da ya fi maka sai ke to ya ma'aikin Allah in cire maka rabi na lokacin addu'a ta ya zama duka salati ne sai ne addu'ar rabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in eh, in ka ga haka amma da za ka ƙara da ya fi maka sai ce ya ma'aikin Allah ya kake ganin in kasa lokacin uku in kwashi kashi biyu ina yi maka salati in ɗauki kashi ɗaya in faɗi da ta ya ce eh, in ka ga haka amma da za ka ƙara sai ce to ya ma'aikin Allah in ba ka dukkan lokaci na addu'a ina yi maka salati ya ce idan tuffa hammuka wa yukbar zambuka idan ko za ka yi haka to dukkan damuwarka za ta yayi kuma za a gafarta maka dukkan zunubinka sai zama ribar duniya da lafiya wato kenan duk wanda zai shagala da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ko da cewa Allah ya ubangiji kamun kaza ba to Allah zai biya masa dukkan Na'am. shine dukkan wanda salati na ya shagaltar da shi gaya wa Allah motsa to salati na ya ishe shi jama'a ki sallallahu alaihi wasallam gani ko Allahu akbar don haka abin da ka faɗa din gaskiya ne yace zai iya bibiyan kiran sallah idan yana cikin banɗaki to saboda gaggawar mai kake ba za ka iya ba kiran sallah zikiri ne ba a zikiri a banɗaki ba a zikiri a banɗaki shi yasa wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya fito daga banɗaki ke cewa ghufranaka yana neman gafara Allah saboda zaman da yayi a banɗaki bai ambaci Allah saboda ba wurin ambaton Allah ba ba to ba a yi sai ka sai ka bari da fatan ka sha ruwa lafiya alhamdulillah a yace mutum idan zai bayar sadakar dabino guda nawa zai bayar ɗaya ko biyu ko uku to kaji wata tambaya eh ni kuma da ke komi na amsawa wannan sun ma sai na faɗi a tsaye kai yanzu sadakar za ka bayar ba ta ba sai an gaya ma abin da za ka bayar kani da Allah wai kuma ɗaya ko biyu ka bayar gwargwadon abin da Allah ya kore maka wurin damar da kake da ita in za ka sadaka da damar ka za ka yi amfani Allah ta ala ala Allah maza mu gaba da faɗin Allah madaukakin sarki alif lam ra kitaban anzalna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ألف لام الله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد نعم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ubangiji ta ala ya ce alif lamura kitabun an ku ilaika fi tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila wani babban littafi ne da aka sauka zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tukhrijan nasa dan ka fitar da mutane nuna adh daga dokai na kafirci da jahilci ilan nuri zuwa hasken musulunci imani da ilimi da izinin rabbihim da izinin ubangijinsu su da yaddarsa ila siratul aziz hamid zuwa tafarkin al-aziz mabuwayi shine Allah Alhamid, wadda wanda yake abin godiya Allahi wato Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wannan wadda abin da ke sammai da abin da ke kasai duka mallakinsa ne wa wailu kafiri na min adabin Shadi. Allah ya ce bone ya tabbata ga kafirai na azaba mai tsanani alladhina yastahibbuna alhayata hayata ad-dunya 'ala al-akhirah kafirai waɗanda suke zaɓar rayuwar duniya akan rayuwar lahira wa yasudduna an sabilillah kuma suke kange waɗansu daga tafarkin Allah wa yabghunaha wajen. kuma suke ta neman tafarkin Allah ya zama karkatacce ula'ika fi dalalin ba'id waɗannan suna cikin bata mai nisa jiya mun gabatar da karatu a cikin aya ta farko mun shiga aya ta biyu yake mana bayanin har yanzu wato siffa daga siffofin wanda ya aiko wannan littafi ya saukar da shi kuma ya ba da izini a yi bayanansa shi ne Allah sai Allah maɗaukacin sarki bayan ya siffanta kansa da cewa shi ne ubangijin waɗanda ya saukarwa littafi sannan kuma shi ne al'azizu Shi ne alhamidu sannan sai yake kuma shine allazi lahu ma fis samawati wa ma fil Shi ne wanda yake da mallakar abin da ke samai yake da mallakar abin da ke kasai nasa ne khalqan wa milkan wa tasarrufa da halittar da mallakar da gudanarwar duka nasa abin da ke samai. da abin da ke kasan da abin da ke tsakaninsu domin ba ya mallaki sai mai mallaki ƙasa a ce tsakiya kuma na wani bari shi sa wani lokaci alkur'ani sai a ambaci tsakiya a ce wa ma bai na wani lokaci kuma sai ba za a ambaci tsakiyan ba saboda mallakar sama da ƙasan wato ya wadatar da ilimin mallakar tsakiya da haka sama da ƙasa da abin da ke cikinsu duka mallakin sa wannan ma hali ne ko sifa ce da ta bambanta Allah maɗaukakin sarki na gaskiya da allolin bogi waɗanda ake wato ake jingina musu allantaka kuma dukkan waɗanda ake jingina musu allantaka ba Allah na gaskiya ba sai ka samu allantakar ake jingina musu ba a iya jingina musu rububiya ana jingina musu ilahiya a roƙe su da bukata a yanka saboda su neman ƙurbani da su da sauran ayyuka na bauta isti'ana istighatha isti'aza da sauran haƙƙoƙin bauta a ɗauka a basu wannan duka allantaka ne ake ba su amma ba a iya ba su rububiya. me yasa ba za a iya ba su rububiya ba saboda waƙi zai karyata waƙi zai karyata domin ba su halitta ba kuma rububiya kuma fanni ne na halitta da samarwa ba su halitta ba balle su mallaka haka duk wani wanda ake danganta masa allantaka ba ka ji ana cewa shi ne ya yi sama ko shi ne ya kasa ba ka ji ana cewa yana kashewa ko yana rayawa a'a sai dai kaga ana dukufa ana bauta masa haka zikau to sai Allah madaukakin sarki sau da dama wajen zan hankali sai ya rika nuna matsayinsa na rububiyya shi ne wanda yake da sammai yake da kasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu idan akwai wani wanda aka naɗa shi Allah ko shi ma yana da irin wannan ko shi ma ya mallaki wani abu a sama ko shi ma ya mallaki wani abu a ƙasa shi sa Allah maɗaukacin sarki yake waɗanda kuke kira kuma bayan Allah kuke neman ɗauki da su ba su mallaka ba daidai da yadin da yi bayan ɗan ba su mallaka in kun kira su ba za su iya bin kira ku ba in kun kira ba za su iya amsa muku ba kuma ranar alkiyama za su kafar cewa abin da kuke da su Allah ta sarki yake wa man aballu man yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al ba wanda yake bata ya wanda yake kiran wanda ba Allah ba yana kiran wanda ba zai iya amsa masa ba har zuwa tashin alkiyama har zuwa sashen tafiya don haka waɗanda ake kira kuma bayan Allah ba su da siffofi na rububiyya don haka ba za su cancanci siffofin Allah ta ba wannan jan hankali ne Allah ya kan yi wurare da dama cikin alkur'ani mai girma domin ya alaƙantar maka tsakanin rububiyya da ilahiya marar rububiyya to ba zai mallaki ilahiya idan kana da haƙƙi a ilahiya to kana da rububiyya da haka Allah ne shi kaɗai ne wannan Allah ya yake wa wailul lil kafirin min azab bone ya tabbata da kafirai bone na azaba mai tsanani saboda ne saboda su ne waɗanda suke bautawa Allah bautar wani Allah kafirci domin duk mai bauta wani Allah kafiri ne kisa da Allah ya maɗaukacin sarki ya ambaci siffofinsa da matsayinsa da abin da ya bambanta shi da wanda ba shi ba sai ya kirayi waɗanda suka kauce wa hakan da suna kafiri kuma ya tabbatar da azaba ta narko zuwa gare su ala na gobe kiyama bone da narko ya tabbata ga kafirai na azaba mai tsanani sai Allah subhanahu wa ta'ala sai biyo baya da bayanin siffofinsu sai ya ce allabi ne ya sahibbuna hayata duniya a ta'ala ya sahibbuna ayyukiruna su ne waɗanda suke zaɓen su fifita rayuwar duniya a kan rayuwar lafiya saboda da rayuwar duniya ne suka buɗe ita suka sani إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار Allah madaukakin sarki yake lallai waɗanda ba sa tsammanin gamuwa da mu la yarjun liqa'a ba sa sa ran za su gamu da mu ba su yarda akwai tashin alkiyama ba su yarda akwai ishabi ba wa rabubin duniya suka yarda da rayuwar duniya wasu ma'annu biha kuma suka miƙe kafa don sun nutsu da rayuwar duniya wallazina hum an ayatina ghafilun da kuma su ne har yanzu suke wofantar da ayoyin ba sa faɗata ba sa nazari ba sa hankalta sun watsi da ayoyinmu ayoyi na halitta da ayoyi na alkur'ani dukka gaba daya sun al'ayatul kauniya wa shar'iyya dukka gaba daya sun yi koko ko da su Allah ya ce ulai kama wa hamdawa to waɗannan makomar su wuta shine ana aka ce wa wailul lil kafirin min azabin shadid wani ya tabbata a kansu na azaba mai tsanani saboda ne saboda suna fifita rayuwar duniya akan lafiya wa yasudduna an sabilillah sannan barnatu ta biyu suna kangewa daga tafarkin Allah suna hana wasu su yarda da addinin Allah su shiga ko da ta hanyar su rashin karɓar ko kuma ta hanyar aibata tafarkin Allah da kuma hana waɗancan ɗin su shiga cikin tafarkin su rashin karɓar su har yanzu hana wasu shiga ne akwai waɗanda inda a ce za su karɓa to suna da mabiya masu bi su karɓa idan kuma ba su karɓa ba to mabiyansu suna tare da su ba za su karɓa ba a zamanin ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama an da dama waɗanda suna da musulunci su al'umma da dama suka shiga musulunci tawaga tawaga suna zuwa su shiga musulunci saboda manya mabiyansu sun ba da haɗin kai sun yarda za su shiga dukkan wanda yake da mabiya yake da magoya baya amma sai ya iya yi to tamkar ya kare kafar yin addinin Allah ne ga waɗanda suke koyi shi ga waɗanda suke koyi shi to wannan ma toshewa ne sannan kuma akwai toshewa ta hanyar hana suna so su yi amma ana hana su ana wannan ko da za da ido da tsawatarwa ko kuma da dabarbaru da ɓata asiri to wannan ɗabi'a ce halayyar ta kafirai suna hana yi addinin Allah su yasudduna an sabilillah suna hana yi addinin Allah da yabghudaha Jan sannan kuma suna neman sai tafarkin Allah ɗin ya zama karkatacce duk wanda za su yi su lalata sunan addini su lalata dokokin addini su ɓata jin addinin a kunnuwan waɗanda ba su san shi ba to za su da haka za su jefi masu addini sun awanta wancan lokacin su jefi annabi da waƙe a jefe shi da hauka a jefe shi da ƙarya a jefe shi ga shi nan dai da siffofi irin waɗanda ake muguna wa annabawa da su wai duk dan dai kar ɗan baya ku fahimce shi da haka ko a zamanin yanzu a jefi addini da ta'addanci da irhabanci ko a jefi wasu malamai da ta'addanci da irhabanci yana daga cikin ƙoƙarin a ga cewa an hana mutane yin addini ba matuƙar wannan jifa ne na yarfe ba na gaskiya ba ba ba ba gaskiya ba kuma akwai na gaskiya ko waɗanda lallai yan ta'adda ne mu dole a ce musu yan ta'adda ko da suna da wasu musulmai akwai waɗanda lallai yan ɓata kashi ne kuma dole a ce suna ɓata kashi ko da sun ce sun musulmai amma akwai waɗanda karantarwa suke kiran mutane su suke zuwa ga alƙur'ani da sunna zuwa ga tafarkin gaskiya amma sai a koma gefe ana jifar su da maganganu na ƙasanci saboda a hana mabiya su fahimce su sai an yi ƙoƙarin an mayar da wannan tafarkin mummuna sai an yi ƙoƙarin an mayar da wannan tafarkin karkatacce su don su samu biyan buka waɗannan halaye guda uku da Allah ya ambata halaye na kafirai duk wanda ya tuffanta da waɗannan halaye to ya tuffanta da kafirci kuma ba za a rasa wata siffa ta kafirci ta tare da shi gwargwadon abin da ke fasanci ko don ya zama yana fifita rayuwar duniya a kan rayuwar lafiya wannan siffa ce ta kafirai shi musulmi rayuwar lahira yake fifita a kan duniya ya yi imani da kai ya yi imani da Allah ya yi imani da tashin alfiyama da sosai ya yarda akwai aljanna akwai wuta da haka ayyukansa da zantukansa da faɗi tashinsa yana kiyaye waɗannan ba zai yarda neman duniya ya kai shi zuwa ga hanyar wuta ba ba zai yarda neman duniya ya raba shi da aljanna Duba yadda Allah maɗaukakin sarki cikin suratul juma'a da ya kira zuwa ga masallaci zuwa ga sallah an idar da sallah yake a koma فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا da فضل الله إذا أنت لدى صلى to kuma ku koma ku bazu a cikin gari ku bazu a kasuwanni ku nema daga fallon Allah kuna can aka ce ku zo kun gama a nan aka ce ku koma amma da aka ce ku koma sai aka ce wani kuma ba a kasira ku ta ambaton Allah da yawa kar a shiga hada-hada kuma a shagala wajen neman duniya a shagala da neman lahira a shagala daga neman lahira da haka ana neman za a ga neman lahira idan an yi abin da za a yi an kammala sai a koma a ci gaba da neman duniya amma a ci gaba da ambaton Allah duk yadda da mumini yake musulmi yana tattalin imaninsa yana tattalin addini wanda yake watsi da imani yake watsi da addini yake narkewa a cikin noma ba ji ba gari ba dare ba rana to shi ne kafiri ko wanda yake fuskantu da siffofi na kafiri sannan haka kan je wasu daga fahimtar addinin Allah duk wanda ya ɗauki kwangila gida ko dakon hana wasu dan ko da yana cewa shi musulmi ko da yana shi musulmi ne yana da siffa irin ta kafirai domin kafirai ne suke hana a gane ba za ka zauna ko ka shiga ta kafa tana maganganu na ɓatanci don ta hana mutane fahimtar addini ba musamman mu idan mun ce addini suna na yi domin addinin Allah shi ne sunnar annabi Muhammad a san wani inda fahimta ba sai ce wani shi dan ba ruwa na dan ba ruwanka da sunna kenan ba ruwanka da sunna kenan saboda duk wani suna na sauran aƙidu ba sunnar ba sabon suna ne sunna ce tsohon suna ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan an ce wannan ahlus sunna ne an ce wancan ahlul kaza ne wancan ahlul kaza ne wancan an tabbata kai an ba ruwa ne sunna ma ba ruwa da kike a ga rashin ilimi ne baka san me kake yi ke ai dole mutunci zai zuwa sai da sunna haka duk wanda zai yi batanci wa sunna yana da siffofi irin na kafirai ke yana hana mutane gane addinin Allah ba zai yi ka gane addinin Allah ba ta hanyar alƙur'ani da sunna in za ka soki alƙur'ani da sunna ko za ka soki tafiyar alƙur'ani da sunna ko za ka soki tafiya irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ɗauko kan gida irin ta sahabbai dole a bar fahimta ta alkur'ani da sunna ta zama ita ce tsayayyar fahimta da ta ke wata fahimta da ba wannan ba ba kowa ce zuwa aka yi ita ita ce wata ta fi cancanta da a tare ta ita ce ta fi cancanta da a kowane mutane daga binta daga yarda da ita saboda barna ce Allah madaukakin sarki yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله wannan shi ne tafarki na mutsatsai Allah ta'ala yake ku bi shi wala tattabi'u subul kar ku je ku bi hanyoyi na kame kame hanyoyin bata wa tafarraqa sai ku je a kan a rarraba muku kawo da daga Allah da haka tafarkin Allah ne take ya tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi ba to tafarkai ne na mata to daga can ba wani zai nuna ya haɗa a tafarkin suna ya fatan ba sai sai ya sai kamfuta sai ko da na domin su waɗanda suke fatanci wa addini don su hana mabiya ganewa sannan suke ta ƙoƙarin neman sai hanyar addinin ta zama karkashiya domin idan sun shawwaha ta sun nuna na jin wannan wannan addinin a kunnuwa sun nuna ganin ayyukan addini a idanuwa to da wannan ne su kuma ta tafiyar za ta tsaya ta miƙe dokar alhalin tafiya ce ta fara da haka fiskofin da guda uku fiskofin kafirai mu yi kokari mu ga cewa mun tsare bakunan da mu daga tallata irin waɗannan shirkoki na kafirai Allah ce Allah ya ce ulaika fi dalalin ba'i waɗannan suna cikin bata bata kuma wata take ne ni kan su su kafirai kenan masu waɗannan shirkoki sai Allah ya ce وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم Wanyi da ta'ala ya ce, "Wama arshen na mafi wasulun illa da jika ne kawai yi ne da ke da lafi, ƙwallon da ba kuma ne sha a waya ce mai sha wa kowa al’adini hake. Allah ya ce, "Ba mu aiki wani manzo ba daga cikin manzanni illa da lisani qawlihi ba ce da harkan mutanansa min bayyana lahum dan yayi musu bayani wa yudillu Allahu man yasha sai Allah ya fatar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim domin shi Allah shine mabuwayi ba a rinjayarsa al-hakim kuma mai hikima wannan aya Allah maɗaukacin sarki yana zuwa mana cewa manzannin da biyu yake aiko su yana aiko su ne zuwa ga al'ummominsu da yaren da al'ummomin za su dace, shi ne yare irin na al'umma kowane annabi da harshen al'ummarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da harshen mutanensa Mutane bisa la'akari da mutanen da yake cikin su lokacin da yake rayu in ba haka ba dukkan mutanen ta. a jama'a har zuwa tashin alkiyama al'umma to amma yaran da ya da shi yaran mutanen da ya rayu da su ne a lokacin kuma haka ne ya kamata da za a nemi shawara kuma haka za ta ba da hausa aka turo shi ba domin lokacin da ya zo da awar ba hausawa ne a wajen ba ba da turanci aka turo shi ba domin lokacin da yake da awon ba turawa ne aka da shi ba ba da barbarci ba ko kullanci domin lokacin ba waɗannan ne suke gaban sai suke karanci ba za ka bisa la'akari da waɗanda ya rayu da su kuma har zuwa ya koma ga har harshen su to da wannan harshen shi ma aka aiko shi mun bayyana lahu domin ya musu bayani saboda ba iya zallan littafin ba littafin yana kunshe da dokoki da hukunce-hukunce littafin yana kunshe da ilimi wanda yake bukatar bayani don haka ya ɗauki lokaci tsawon shekara ashirin da uku yana bayanin wannan littafin da kuma cikin hikima ta Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin daki-daki saboda bayanin ya zo da waɗanda ake wa bayanin kuma su fahimci bayanin cikin sauƙi saboda addinin sauƙi. da haka ne kowane annabi ya rayu da al'umma da harshen da za su gane littafin ya zo kuma da harshen da za su gane manzan annabin yake musu bayani da haka ba wani manzo da aka aiko face da irin harshen mutanensa to me yasa za su gargara ba ba ko bane ba ba wari-wari ba ne ba sananne ne a cikinsu da kuma irin harshen da suke magana da shi to amma duk da haka an kalubalance su da harshen nasu ba su iya sun ba su iya sun amsa wannan kalubalen ba ba su amsa gayyatar ba amma ba su fata kushewa ba to Allah madaukakin sarki yana shirya da wanda ya ga dama ne da adalci kuma ya fatar da wanda ya ga dama yana shirya da wanda ya ga dama da fallarsa kuma ya fatar da wanda ya ga dama da sa shi sa yake fa yuzu Allahu ko yasha wa la sha sai Allah ya fatar da wanda ya ga dama da sa adalci anan dama dukkan wanda aka halitta shi an halitta shi ne akan fata wajadaka dallan fahada Allah ya same ka fatacce ne lokacin da aka halitte ka aka halitte ka ai baka san komai ba ita ce fatar kuma amma aka shiryar da kai aka nusar da kai aka fara nuna aka fara nuna maka masla'an nonon da za ka tsotsa ka sha ka fara gane wannan ka fara gane gani ka fara gane kaza ka fara gane kaza ka fara gane kaza a haka a haka a haka har ka zo ka fara samun ilimi har ka gane addini da haka Allah madaukakin sarki ya ɗora ka a kan shirya ta rayuwa idan ya ga dama ya ma falala ya ɗora ka a kan shirya ta addini kari ya maka falala shi ta gare shi idan ga dama ba ya bar ka a kan shirya ta rayuwa da ya maka ka san yadda za ka fi ka san yadda za ka sha ka san yadda za ka nema ka san yadda za ka je ka biya bukata ta fitsari ko bayan gida ka san yadda za ka zauna yadda zai maka amfani ka wuce da zai za ka cutu dukkan wannan na sani to an nusar da kai shirya ta rayuwa shirya ta addini kuma ba ka bin bashi idan ka barka bai maka shirya ta addini ba to wannan shine adalci domin adalci shine a bar abu a gurbinsa daga yadda aka same ka an barka haka ne ya ke a ciki adalci kenan to shi Allah madaukakin sarki ya bari batattu akan ɓata saboda adalcinsa yana shiryar da shiryayyu akan shirya saboda falalar subhanahu wa to kasancewa shirya da ɓata suna ƙarƙashin ikon Allah kuma idan Allah ya batar da mutum babu mai iya shiryar da shi idan Allah ya shiryar da mutum za mai iya batar da shi sai Allah ya ce wa huwal azizul hakim shi Allah shine mabuwayi shi ne gagarin kowa don haka idan ya shiryar ba wani wadda zai hana wannan shirya ta koma bara idan ya batar ba wani wadda zai canza wannan bata ta koma shirya domin shi ne galaba ne akan kowa shi yasa anan yake wa huwa al'aziz shi ne galaba ne mai rinjaye tsarin ka shi za a sannan yake alhakim kuma Allah shi ne hikima in ka ga ya ajiye bata batan ne ya dace yadda ka ga ya ajiye bata to wannan wurin batan ne ya dace da kaga Allah ya ajiye shiriya to wani wurin shiriyar ce ta dace haka shi Allah mai hikima baya al'amura ba sai da hikima subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi da muka karanta cikin su akwai waɗansu fa'idodi masu yawa waɗanda a gurguje za mu bibiya mu tsankaye su za su mana amfani daga ciki fa'ida ta farko za mu fahimci a cikin waɗannan ayoyi cewa dacewa da shari'a hakkin Allah ne da ya aiko annabi sallallahu alaihi sallama da wannan littafin al ya fitar da mutane daga duffai na ɓata zuwa haske na shari'a sai da irin ubangiji da haka Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da mallakar shirya kuma shi ne yake da ba wannan al'amarin sa ne baya da wani sannan na biyu hanyoyi na kafirci da ɓata suna da yawa hanyar gaskiya ɗaya ce ainihin tana nan kala kala amma gaskiya ɗaya ce ba ta da marhi gaskiya amma ƙarya ana iya samu yawa mai ƙarya yana iya canza zance wanda zai yi yanzu daban wanda zai yi anjima daban wanda zai can anjima daban wanda zai yi gobe daban je kaka dawo da ke dinga shara ma ƙarya sai ma ƙarya goma ko tasa'in da tara saboda ita ƙarya tana nan ba amma gaskiya dai ce ba za ta taɓa zama biyu ba to shi yasa tafarkin Allah miƙaƙƙe guda ɗaya amma fata tafarkai ne daban-daban da shi yasa idan ka lura da ɓatattu da yadda suke gudanar da al'amuransu to za ka ga suna bambanta za ka ga suna bambanta a cikin mata ko waɗanne da irin yadda suke tasu fata saboda ita fata kala-kala ce Allah madaukakin sarki ya ambaci bata da hufai min az mari sai ya ambaci shiriya kuma da haske annu ta az-zulumat hufai annu haske Ta kaga dufai da yawa annu haske shi ko guda ɗaya. saboda an nuna maka cewa shiriya da yake amma bata barkace ce to za ka samu batattu za ka samu matattu a halaye daban-daban na ƙasa amma shirya guda ɗaya ce na uku dukkan wadda ya kutsa ta farkin shirya ta Allah madaukakin sarki ba zai kaskanta ba domin Allah madaukakin sarki da yake ya turo ya saukar da littafi ne domin wannan manzo alaihi salatu wassalam ya fitar da mutane daga dukkan bata zuwa hasken shiriya da izinin ubangijinsu sai ce zuwa tafarkin mabuhayi a bangoriya da haka wannan izzar da Allah ta'ala ya siffanta kansa da ita yana nusar da kai ne cewa in dai ka bi wannan hanyar ko kana cikin jirga idan ka bi wannan hanyar ta haske to kana cikin izza gwargwadon abin da ka rasa na wannan tafarki to gwargwadon abin da ka rasa na shirka jama'a ƙasƙanci bai samu musulmai ba sai da suka yi raki da addini sai da suka yi ruwa da addini idan kun yi lafalafa da addini kun suke shi ba shi ne a gaban ku ba to kun taro ƙasƙanci saboda izza tana da Allah kuma tana cikin addinin Allah in ku fike shi kamkam da fiƙoƙin ku na ƙafare kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to za ku dace da izza man kana yuridu izzata fa lillahi al-izzatu jami'a Allah ta'ala ce duk wanda yake son ɗaukaka yake son izza to izza tana da Allah gaba ɗaya don haka riko da addinin Allah sababi ne na izza na hudu cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa ayyukan bayi ayyukan bayi halitta ce ta Allah marabar da Allah subhanahu wa ta'ala yake da izinin sa da haka shirya da izinin sa fata ma da hukuncin sa ne to dukkan ayyukan bayi na suna tsakanin shirya da fata domin ko dai ya zama aikin bata ne ko zama aikin shirya ko zama aikin shirya ne ko zama aikin bata a wani wuri Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqakum ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da ayyukan ka ayyukan ma halitta ce sa Allah madaukakin sarki wa in kana kuma wajen aikatawa mu ne muke aikatawa na biyar annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi an umarce shi ne da bin wannan littafin da aka saukar masa ba wani abu ba da Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wani littafi ne da muka saukar zuwa gare ka dan ka fitar da mutane daga dukkan zuwa haske kaga kenan idan wannan littafin shi zaka bi ka fitar da mutane daga dufai zuwa haske da shi ne za ka yi amfani har kaga nan ba a ba shi dama ya fita daga littafin ba ba a ba shi dama ya yi da ka ba ba a ba shi dama ya yi da son zuciyarsa ba a'a da wannan littafin ne kitabun an gura ilayya wala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala ta tabi min dunihi awliya Allah ta'ala yake littafi ne da aka saukar zuwa gare ka kar ka ji a ranka da gana kar a samu jin nauyi da damuwa dangane da wannan littafi a cikin zuciyarka an yi haka ne domin kai gargaɗi da shi sannan kuma jan kunne da jan hankali ga masu imani kusa abin da aka saukar zuwa gare a wani wuri Allah ta'ala ya ce wasu bi ma yuha ta min rabbika la ilaha illa huwa ka bi abin da aka saukar zuwa gare ka daga ka. babu abin da ta bisa ga tantanta shi da haka ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka saukan masa da wannan littafin shi ma a cikin littafin ne rayuwarsa take shi ma da littafin ne zai yi rayuwa to ba a fita daga da'irar alkur'ani da Allah ya sauka sannan na shida alkur'ani littafi ne na aiki da shirya ba littafi ne kadai na karantawa littafi ne na karantawa da aiki da shirya in dai an ce an saukar da shi ne don fitar da ƙasassu daga dufai zuwa haske to kaga kenan littafin aiki ake da shi in ka yi aiki da shi ne za ka fita daga duhun ba sai ka koma zuwa hasken shirya amma a ɗauka da littafin karantawa ne kawai a burgi kawai a kira'a domin akwai wasu suna nan Allah ramomi mu mahaddata amma zaɓansu babu alƙur'ani harshen su babu alƙur'ani sun mayar da alkur'ani yayi sun mayar da alkur'ani kwalliya sun mayar da alkur'ani gani sun mayar da alkur'ani abin gasa amma ma'anarsa ba ta zuciyarsu ma'anarsa ba ta kan gabansu to waɗanda suka ɗauki alkur'ani haka sun yi alkur'ani yi kuskure kantar alkur'ani alkur'ani littafi ne na aiki da shari'a sannan na bakwai da Allah su sarki ya siffanta kafirai da siffofin nan guda uku siffa ta farko siffa ta farko wato shan rayuwar duniya siffa ta biyu ta daga gane addinin Allah siffa ta uku bata addinin Allah da munanan kalmomi da yarfe da jifa dukkan wanda ya fuskanci da ɗaya daga cikin siffofin nan to ya ce kwanci da sifa ta kafirai ya tabbata cikin hadisin tawban cikin son abi dawud da tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mu'minin abin da nake tsoracewa al'umma ta jagorori masu batarwa waɗanda za su dinga hana mutane gane addinin Allah daga ciki na takwas za mu fahimci cewa yana daga cikin fasaha yana daga cikin balaga mai magana da mutane a yi musu magana da harshen da kuma harshen da ibara da za su gane ba fasaha ba ce ka sa mutane a gaba ka yi musu magana da yaren da ba za su gane ba ko kuma yaren za su gane shi amma saboda gwaninta ka dinga zuwa da gingima gingiman kalmomi da ba za su gane ba sai dai a ce maka ido ana maka tafi ka ba fasaha fasaha shi ne ta faɗa a gani fasihi wanda ya iya magana da mutane shi ne wanda zai faɗa kowa ya gani amma wanda zai faɗa rabi su gane rabi ba su gane ba ko fiye da rabi ba su gane ba sai dai abu da ana cewa akwai manyan manyan kalmomi akwai vocabulary akwai kaza sannan kuma akwai rashin fasaha Allah maɗaukacin sarki ce ba mu aiki wani manzo ba sai da harkar mutanen ba don ya muku bayani Allah ya bukan a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Allah ya gafarta masa wannan malamin yace wannan ayar ai hujja ce tsarara da take nuna halaccin hudubar juma'a da Hausa take nuna halaccin hudubar juma'a da Turanci da take nuna halaccin hudubar juma'a da yaren da mutane suke ci saboda in ka sa mutane a gaba za ka musu ba? ka musu ayyuhan nasu ka tashi musamman kake ba su dai sun saba in sun ji ka zo wani wuri za a tashi shi ke nan da sun ji ka iso wajen za a tashi ya yi ba a zuwa ba su da aka tara su a yi wa'azi kuma an yi wa'azin ba su san me aka ce ba malam Usaimin yake kubar juma'a waɗanda aka fuskance su a gaya musu ita da abin da za su ci saboda wa man arsalna min rasulin illa bi lisan qawli sannan nasara a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa ashe kowane annabi dole a tattare da shi akwai wani saƙo ƙari akan littafin sa Eh? kowane annabi akwai wani saƙo da yake tafa da shi daɗi akan littafinsa da Allah ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi sai ta yubayyana lahu kaga an zo da littafin da harkar su amma tare da haka sai aka ce annabin zai yi bayani kaga zai zo da wani abu kenan daɗi akan littafin ko akan harkar sa ko a cikin ayyukansa to ba yadda za a yi karama musulunci da aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi karama musulunci da zantukan manzan Allah to duk wanda ya zo yake maka alqur'ani dalla su ba su yarda da hadisi ba ba wani abu suna to alqur'ani ma ba da shi ke aiki ba don alqur'ani shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayani ba yadda za a yi kuma yayi bayani kuma wannan bayanin bai shiga cikin saƙon da aka aiko shi da shi ba idan ku yana cikin saƙon da aka aiko shi da shi to wannan bayanin shi na addini ko ba zai yi bayanin ta kuma a mai shi cikin littafin ba domin inda za a mai shi littafin da ba a ce bayanin ba da da bayanin littafin zai fita wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليه الله يقول أن سوكر مكة الذكر شيء القرآن don wa mutane bayanin abin da aka saukar musu da ke bayyana nan ga shi an saukar da littafin amma za ka yi bayani da haka za su ji daga bakinka abin da ba su gane ba za su gani a aikace abin da ba su gane ba kai kuma naka bayanin na baki da naka bayanin na ayyuka su kuma suna wani kungi da ba shi ne musulunci bai haɗu sannan a ƙarshe musulmai baki ɗayansu ana bukatar su da su fahimci yaren da aka saukar da alƙur'ani da shi gwargwadon abin da zai amfani da su fahimci sirrin addini sannan yana zama wajibi a kansu kuma yana zama wajibi a kansu su san yaren gwargwadon abin da ya wajaba a kansu ba za su iya sauka wajibin da ke kan mafi da shi nau'in dukiya ana bukatar da san yaran gwargwadon da za su iya sanin sirrin shari'a da hikimomin shari'a sannan kuma wajibi ne a kansu su san yara gwargwadon abin da ba za su sauke wajibin kansu ba sai da shi yanzu ba a ba zai yi kai sallah ba sai da fatiha fatiha nan da larabci take to ba yadda za a yi dan kai da sure ne da ce kai ce ne kai fatiha da turanci dan kai ba haushe ne ka ce sai dai kai fatiha da hausa ko da kullace ne sai ka ce sai dai kai fatiha da turanci yadda take haka za ka yi ta kiran sallah zikiri ne iqama zikiri ne amma rashin sanin larabci ya sa waɗansu ba sa inda kiran sallar nan daidai tare da cewa kiran sallah wajibi farin da kiran sallah amma mutum zai ce Allahu akbar Allah kaga Allah wai shin Allah shi ya fi girma kuwa ashhadu an la ilaha illa in yace ashhadu ma'ana shin na shaida masa Allah ɗaya ne abin da aka sa shi ke kaga inda ya san yaran da ba zai faɗa inda ya san yaran da ba zai faɗa to rashin sanin yaran yana haifar da matsaloli musulmai ana bukatar su da san yara da aka aiko annabi da yaran bilisani kan to wanda ba harkar zama ne ya dawo ya koyi shi an aiko da harshe don a gane wanda ba harshe ba ne to da aiko da shi jama'a an gane yanzu na zuwa ana da hausa idan mutum ce na rantse da Allah ya rantse ya rantse ba eh idan mutum ce na rantse da Allah labari ya ba saura sauraron ba balle ce ai salamu ne soya da ne rantse ba rantsuwa ana ba rantsuwa ba ce rantsuwa da ranar ji ake yi ta wallahi ko tallahi ko billahi ko kai ba ba gina ne haka za ka yi rantsuwa in da haka sai mutu ba kai rantsuwa ba ba a ka ashe sanin larabci da rike kalmomin larabci da lubutu da harshen mu da larabci bukatar ce zuwa ga kowane وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم abin da muka yi daidai Allah ya sa a cikin ladansa abin da na kuskure Allah ya gafarta mana وسلم وسلم على اله وصحبه اجمعين اللهم اعنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وعلمنا فيما عصيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك وسلام عليكم